chargé pas défoncer tout ce qui représente un danger pour la passer à magana Washington DC. masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis biyu ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Gwajin wani magani da ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawan sakamako a cewar ƙwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. sannan kuma hukumar lafiya ta duniya who a jiya laraba ta faɗi cewa a watan yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan ɓarkewar annobar wata alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaɗuwa masu kada kuri'a a rasha sun amince a yi wa kungiyar tsarin mulkin kasar gyaran fuska ta yadda shugaba vladimir putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036 kanin labaran duniyar kenan To bayan da hukumar da ke kayyade farashin albarkatun man fetur a Najeriya ta PPPRA ta ba da shawar a ƙara farashin man fetur a ƙasar. Masu ruwa da tsakiya harkar ta man fetur sun fara tsokaci kan wannan lamari. idan aka yi karin mai irin haka dole ne dan kasuwa sai ya tanadi wasu kuɗi kamin ya je ya zo da wani mai sa'annan kuma za a samu ragowar ciniki saboda mutane suna cikin wani hali sannan za ku ji cewa a jihar sokoto al'ummar yankin karamar hukumar sabon birni da ke fama da hararen 'yan bindiga ta nuna fargabarta kan yiwuwar samun sabbin hare-hare za ku ji dalilinta. ta za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumar zaben ƙasar ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu game da tsaikon da ake fuskanta wajen soma rijistar 'yan kasar mazauna kasashen ƙetare. Don ba wani ba surkulla ba ne ba ba wani ba cuwa-cuwa ba ne muke so mi a'a kayan aikin mu suna nan a aje mutanen da zama aika suna nan. to Za a ji ƙarin bayani kan duk waɗannan rahotanni muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu za ta gabatar. ta mabar mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum suna na Hadiza Kyari ga cikakkun labaran duniya. Gwajin wani magani da ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawan sakamako a cewar ƙwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. Kamfanin Pfizer da ke Amurka da kamfanin Biotech na Jamus sun haɗa hannu domin yin aiki da suka yi wa lakabi da suna project light speed wanda babban burin shine samar da rigakafin cutar covid-19 a jiya laraba duka kamfanonin biyu suka sanar da samun kyakkyawan sakamakon bayanai daga rigakafi mafi karfi cikin guda hudu da suke aiki a kai wato bnt 62b1 wanda ta yiwu ya zama rigakafin cutar wata ɗaya bayan da aka basu rigakafin waɗanda ake gwajin maganin a kansu jikinsu ya gina garkuwa mai ƙarfi a kan coronavirus daidai kai koma fiye da garkuwar da ke cikin jikin waɗanda suka warke daga cutar covid-19 Hukumar Lafiya ta Duniya WHO a jiya Laraba ta faɗi cewa a watan Yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan ɓarkewar annobar wata alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaduwa. kashi 60 cikin 100 na dukkan waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa yanzu a watan da ya gabata aka samu rahoton su a cewar shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus a wajen wani zaman tattaunawar da suka saba yi a geneva tedros ya ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar sun haura 160 a kowace rana a cikin makon da ya gabata abin da ya zaburar da shi tunatar da kasashen duniya cewa babban muhimmin mataki shine abin da ya fi dacewa wajen dakile yaduwar cutar babban jami'in na hukumar who ya ce kasashen da suka sanya matakai da dama na shawo kan cutar ciki har da gano waɗanda suka yi mu'amala da masu cutar tare da killace su da sanya takunkumin rufe hanci da baki sun dakile yaduwar cutar sun kuma ceci rayuka masu kada kuri'a a rasha sun amince a yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska ta da shugaba vladimir putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036 amma zaben jin ra'ayoyi da aka kwashe tsawon mako guda ana yi wanda aka kammala jiya laraba na cike da rahotanni an matsa wa masu kada kuri'ar lamba da kuma wasu kurakurai yayin da aka kirga kuri'un daga gundumomi kashi uku cikin hudu masu kada kuri'un kashi da shida cikin ɗari ne suka amince a yi kwaskwarima a kundin tsarin mulkin a cewar jami'an zaɓe wani gagarumin kamfen na farfaganda da aka yi da kuma gazawar da 'yan adawa suka yi wajen haɗa kai sun kalubalanci ƙudurin ya taimaka wa putin samun sakamakon da yake bukata amma ta yi sakamakon ya zama kalubale ga mukamin nasa daga ƙarshe saboda hanyoyin da aka yi amfani da su wajen bunƙasa zaben jin ra'ayoyin kwaskarimar da za ta ba putin dama ya sake neman wa'adin shugabanci na shekara shida har sau biyu a shekarar 2024 da 2030 na daga cikin canje-canjen da za a yi a kundin da kuma haramta auren jinsi daya da ambatar yin imani ga Allah a matsayin wani muhimmin abu da kuma sanya dokokin rasha gaban abubuwa da ƙasa da ƙasa suka ɗauka da muhimmanci. a gaida hadiza kyari wacce nan ba da jimawa ba za ta sake waiwayar mu domin kawo mana karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa najeriya inda bayan da hukumar da ke kayyade farashin albarkatun man fetur wato pppra ta ba da shawarar a ƙara farashin man fetur a ƙasar masu ruwa da tsaki a harkar ta man fetur a najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da wannan lamari daga abuja ga rahoton da madina dauda ta aiko mana Ana wata ga wata a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke kokawa da tsananin rayuwa a sanadiyar cutar coronavirus. Alamun ƙarin kuɗin man fetur ya bayyana daga hukumar ƙaye da farashin albarkatun man fetur PPPRA. A wata sanarwa da ta bayar ga masu hada-hadar sayar da mai a ƙasar Hukumar ta ba da shawarar a sayar da man fetur a tsakanin Naira ɗari da arba'in da kwabo tamanin ko Naira ɗari da arba'in da uku da kwabo tamanin bayan da ta yi nazari a kan hidindimun da ke cikin kasuwar sayar da man. amma kuma ga mataimakin shugaban kungiyar masu sayar da man fetur ta ƙasa ipman abubakar mai gandi ɗakin gari ya ce wannan mataki ya saba wa lokaci gaskiya wannan ƙari da aka yi na mai ba mu ji daɗin shi ba ko kaɗan domin idan aka yi ƙarin mai irin haka dole ne ɗan kasuwa sai ya tanadi wasu kuɗi kamin ya je ya zo da wani mai sa'annan kuma za a samu ragowar ciniki saboda mutane suna cikin wani hali amma ba abin da za mu ce sai mu ce allah ya sa shi ne mafi alheri a gare mu da kuma jama'an da za su zo su sayi mai a wurarenmu. Hukumar da farashin dai ta yi la'akari ne da hidindimu da suka hada da kuɗin dako na jiragen ruwa da na mota da kuma alawus-alawus da ƙananan kashe-kashen kuɗaɗe da ake yi domin samar da man ga jama'ar ƙasa. Amma ga tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa, Comrade Isa Tijjani, ya ce dama abin duk yaudara ce. Dama abin da su suke tunani shine suna son su yi amfani da wannan cuta ta corona su ce ai gwamnati ta janye hannunta daga mai ai har ma sun sun faɗa cewar ba za su sake cewa komai ba to sun ga abun ba zai yiwu ba mu dama mun sa musu ido ne mu ga to bari ta wace hanya gwamnatin za ta janye hannunta ta ce babu ruwanta da zancen kuɗin mai don na san ba zai yiwu ba ba abu ne mai yiwuwa ba abin da bakin cikin shine cewar ana yin wannan abun gaba daya a gaban shugaba muhammadu buhari wanda muke ganin cewar ya kamata yana da ilimi da sanayya akan wayannan abubuwa abin jira a gani shine ko za a amince da shawarar a yi karin ko akasin haka a daidai lokacin da farashin mai ke kwan gaba kwan baya a kasuwar duniya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya gaida Madina yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da karashin labaran duniyar. Haɗakar dakarun sojojin da Saudiya ke jagoranta ta fara kaddamar da hare-hare kan 'yan Huti da ke Yemen bayan da suka zafafa kai hare-hare tsallakan iyaka na makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki a kan Saudiya a cewar gidan talabijin ɗin Saudiya a jiya Laraba. a yemen kuma gidan talabijin din almasira na huti ya ba da rahoton an kai har-hare ta sama a kan sana babban birnin kasar da lardunan marib aljuf albaida hajja da sada tsawon yinin jiya har zuwa cikin dare mazaunan birnin sana'a sun bayyana har-haren ta sama a matsayin na tada hankali gidan talabijin din ya kuma ce mutane da yawa sun jikata a wurin da yammacin jiya laraba haɗakar dakarun ƙasashen da suka hada da saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙasashen yammacin duniya ke goyon baya sun sha fafatawa da mayakan huti da ke alaka da iran tsawon shekaru biyar a baya haɗakar dakarun ta ce za a yi tare manema labarai game da hare-haren da aka kaddamar da zimmar karya lagwan mayakan na huti in ji tashar al na gidan talabijin ɗin al'arabiya na saudiya A jiya laraba ne shugaban Algeria Abdulmajid Tabon ya fidda sanarwar yin afuwa ga wasu masu zanga-zangar adawa da suka hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Abdulaziz bataflika a bara a cewar fadar shugaban ƙasar. Tabon wanda aka zaɓa a watan Disamban da ya gabata ya riga ya roƙi masu zanga-zanga da su zaɓi hanyar hawa teburin sulhu kuma ya alkawarin daukar matakan biyan bukatunsu don tabbatar da zaman lafiya a kasar da ke memba a kungiyar kasashen opec da ke fidda man fetur da gas zuwa kasashen ketare ya kuma rubuta kudirin yin canje-canje a kundin tsarin mulkin kasar don inganta 'yancin jama'a da kuma baiwa 'yan majalisar dokokin kasar damar taka rawa sosai za a yi zaben jin ra'ayoyin jama'a game da canje-canjen kundin nan gaba a cikin wannan shekarar. afuwar wacce za ta zo a lokacin da algeria ta cika shekara 58 da samun 'yancin kanta ta hada da wasu masu fafutuka su shida da aka yankewa hukuncin zaman gidan yari saboda laifukan da suka hada da yi wa haɗin kan ƙasar zangon ƙasa sauran 'yan ƙungiyar masu zanga-zangar da yawa da ake kira hirak har yanzu suna tsare. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla idan muka sake komawa najeriya al'ummar wasu yankunan karamar hukumar sabon birni da ke jihar sokoto sun ce sun shiga yanayi na zaman ɗarɗar dangane da yiwuwar sake samun sabbin hare-hare saboda dakatar da farmakin da suka ce sojoji suke kaiwa a dazukan yankin sai dai rundunar sojin najeriya ta nemi jama'ar yankin da su kwantar da hankulansu kamar da za ku ji a wani rahoto da muhammad nasir ya aiko mana daga sokoto biyowa bayan lugudan wuta da sojojin saman najeriya suka yi a makon da ya gabata a ɗaya daga cikin dazuzzukan sabon birni inda aka yi amanar cewa yana ɗaya daga cikin maɓoyar 'yan ta'adda mutanen ƙauyukan da ke kusa da wurin ta bakin wakilin su a majalisar dokoki ta jihar sokoto honorable aminu boza su nuna fargaba abin da kan iya faruwa da yake akwai dazuzzuka da harin bai kai ba yanzu haka mutanenmu kowane yanzu haka hannunsu a gaba yake ko yaushe suna iya shigo ma nan kuma su halaka su saboda haka muka kira gwamnati tun yanzu don Allah a yi gaggawa dokan mana mataki. Sai dai kwamandan mayakan sama na rundunar da ke nan Sokoto Group Captain Garba Bello a lokacin da rundunar ta kai aikin agajin kula da kiwon lafiyar al'umma a karamar hukumar mulki ta Isa wadda tana ɗaya daga cikin yankunan da suka fuskanci hare-haren 'yan ta'adda ya ce ba abin fargaba da domin aikin na fatattakar 'yan ta'adda bai kare ba. Wannan abu mun fara shi kuma da ikon Allah sai mun kai karshen shi. Yau shugaban ƙasa ya riga da ya bada cewa mu taho kuma shugabanmu shugaban air force ya riga da ya turo eh, eh, jiragen yaƙi saboda haka za a ci gaba da wannan abun har sai inda muka tabbatar da an kawo zaman lafiya a wannan wannan waje namu wannan kasa ayarin likitoci na rundunar ta mayakan sama sun dudduba lafiyar al'umma a yankin na isa tare da bayar da magunguna kyauta ga masu curutuka da kuma bayar da gudunmuwar abinci ga mabukata sunana alhaji nuruddin malam bonin isa representing sarkin gobe isa muna godiya kwarai ga rundunar sojojin sama domin zaben wannan karamar hukuma da kuma jama'ar mu da suka yi domin sun hana da wannan shiri suna eh, na hafiz umar na tuni in an shi magani saboda kurajen da ke ramu ga huska suna sa na malaria na samu magani Allah da shi taimaka Allah shi taimake mu na Jamila Muhammad Isa gaskiya mun gode Allah ya saka da alheri Allah mai da kowa gira ne lahiya ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta cika alƙawalin da ta yi wa waɗanda harin ta'addanci ya shafa da kuma iyalan waɗanda aka kashe a yankin sabon birni na ba su tallafi domin sauƙaƙa halin kunci da suka samu kansu sanadiyar ayyukan ta'addanci Nasiru Alhaji Aliyu shine babban darakta na hukumar bayar da agajin gaggawa a jihar Sokoto a halin da ake cikin yanzu kayayyakin da an ka kawo shinkafa gero masara dawa mai garin rogo atamfa da shaddodi da katafai duk mun ɗauka mun kai wayannan kayan mun hannunta su ga lokal gamman don yan ka diba lokal gamman ita a kusa ga mutane wanda an mabukata cikin wannan lokal gamman kuma wanda a victims na wannan matsalolin muhammad nasir murya amurka daga sokoto nigeria to idan muka leka jamhuriyar nijar kuwa shugabannin hukumar zaben kasar sun fara kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu game da tsaikon da ake fuskanta wajen soma rajistar 'yan kasar mazauna kasashen waje a wata tattaunawa da wakilin murya amurka a yamai sulaimani barma mataimakin shugabar hukumar ta seni dr aladuwa amada ya ce har yanzu ba su fidda tsammanin yiwuwar zaben 'yan nijar mazauna ƙetare ba domin a cewarsa magana ce da ke da nasaba da yanayin da annobar corona ta haddasa wa duniya baki daya ga da yadda hirar tasu ta kaya mun hudda kayan aikin wanda ake cewa kit da rolman biometric su su 219 mun hudda ma'aikatan da zan ma'aika su su 219 muna shirin tahiya sai wannan annoba wadda ta damu duniya wadda ruwan dare ne gangama duniya sai ta zo nijar ta rihe iyakokinta sauran kasashe duka inda ta goma sha biyar kowa ya rike iyakokin shi wannan abu shi yasa ba mu tafi ba lokacin da muka ga haka nan sai muka kiri eh, taro da mu da mutanen gwamnati da premier minister da minister in cikin gida da minister wanda yake kula da nijeriya wanda suke kasashen waje shine minister da zafar ita niger muka shaida musu muka ce ga matsalar da ke da kwai mun so mu ta mu yan niger wanda suke kasashen waje mai ga wannan alloba wadda ta damu duniya ta zo bun mu iya tahiya shine sai premier minister ya ce to inda za a yi kotun tsarin mulki ko tsarin zaɓe wadda ake cima kur constitutional mu je mu tambaye ta mutum ya samu kan cikin wannan yanayin me ya kamata yi don ku ba wani ba surkulla ne ba ba wani ba cuwa-cuwa ba ne muke so mu a'a kayan aikin mu suna nan a aje mutanen da zamu aika suna nan kuɗin da zan mu yi amfani da su don mu je mu wannan kidaye suna nan zuwa yaushe kenan kuke sa ran za bude iyakoki ku samu damar yin ayyukan rajistar bana bana baka lokaci ba tunda ba mu ba Nijar ba take bude wannan iyakoki in gobe goben nan aka ce an bude wannan iyakoki insha Allah jibu muna tafiya tunda a shirye muke amma wasu 'yan kasa musamman 'yan adawa na ganin ya kamata ku yi amfani da jirgin shugaban kasa ko waɗannan jirage na ayyukan agaji da kira avion humanitaire eh. domin ku gudanar da wannan aiki tunda yanzu haka akwai jirage da dama da ke zagaya sassan duniya eh wannan hanya mun so mu bi ta. mai lokacin da muka yi nazari sai muka ga hanya ce wadda ba iya samun ta ina maganar zaben kananan hukumomi saboda shi ma ana batun cewa ya shiga cikin halin kila wakala a'a bisa wannan mutane su masu kwanta hankalin su wannan zaɓe tana yiwa a gusa shi da duk alloba da da rashin tsaro wasu jihohi da muka samu wanda suka sa muka yi jinkiri bisa wannan kidaya shi yasa muka ce dole sai an daga wannan zaɓe na ƙananan gundumomi insha Allah a shi Dr. Aladuwa Amada kenan mataimakin shugaban hukumar zaɓe a jamhuriyar ta Nijar. yanzu kuma sai shirinmu na domin iyali. Ya Allah ya Allah. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali yana tare da matasa da ke tofa albarkacin bakin su a yunkurin da ake na neman hanyar shawo kan matsalar fyaɗe da ta buwaye al'umma a Najeriya. Kasancewa su ne matsalar ta fi shafa da ya kai ga yanzu suke rasa rayukansu ta dalilin wannan lamari. Matasan da Baraka Bashir ta gayyata a wannan zauren za su kuma fara da gabatar da kansu. Zainab Nasir Ahmad. Found that uh, Saving the Women and Girls Initiative. Salim Wada Usman, Chief Executive Director and Rescue the Women Foundation Riofo. Ibrahim Bala, member Rescue the Women Foundation. Safiya Daba, member Save the Women and Girls Foundation. Zulaha Yuwas Danjuma, member Save the Women and Girls Foundation. Idan ke uwa ba za ki dora kanki talla ba ke da kika san me ke ki fita to bai kamata ki tura ƴaƴanki mata ba. Kawai maganar biyu ɗaya ce. In dai za a haɗa mata su ma mazan ya kamata a sa musu waɗannan restriction ɗin. Na me fa? Kowa sai abin ya balance. Dokan nan da ake dora wa mata. Wainan dokokin su ma mazan Fita. Fita. Lokacin fita. Eh. mutanen da kuke alaka da su suwaye friends ɗinka suwaye maza yawanci ba za ki taba gani ba an ce ka zo ka nuna mana abokananka tunda tarbiyya babu namiji babu to shi ke amma ta ana yi gaskiya gaskiya ana yi ana yi sai dai kila ku da kuke kuna mata ne kuna ganin kamar ku an fita kura muku dole a fita kura muku mazan ma ana yi musu ana yi musu ana duba su kamar ni bari muku misali da ni har yau har gobe a gidanmu idan na fita na kai karfe goma sai na yi waya na ce mama ina wuri kaza ko zan ce zan je zan ce mama na tafi zan ce yawwa ina so abinda nake so ku fahimta abinda nake so ku fahimta moral background kuma moral background yana kan iyaye tarbiya namiji da mace ma'amin uba namiji da uwa mace su ya kamata saita 'ya'yansu yadda ya kamata kun gane to shine abin da nake nan shine ba a tsaya ya mace tana yi namiji yana yi abin ya bi tafiya ƴaƴan ma su kansu saitin su daban amma aka bar uwa ita kadai wani yaron in ya ta gayyare ya zance ne ko ita kanta uwar ba ita ta tsawatar masa ba yanzu abin da kike so ki ce an fi su iyaye maza sun fi barin mata da aikin tarbiyyar ta da yaya na yadda da wannan kuma da wannan nake kira ga iyaye maza duk lokacin da na je interview ko hira akan fyaɗe da sauransu muna faɗa cewa namiji uba yawanci sun fi kawai su kawo abinci su fita za su da lokacin da 'ya'yansu sun yi bacci wani ma baya iya tashin su ya gansu haka zai kwanta shi ma ya bacci da safe kafin su tashi shi ya shirya ya fita kin ga bai san halin da 'ya'yan shi an bar uwa da fama da yaya akwai abubuwan da ba za ta iya ba mace ce akwai abubuwan da bata san yadda ma za ta yi ta yi solving problem din ba amma in za ka zauna da ita ka zauna da ka ku tattauna definitely za ku nemi mafitar da za ku ƙara tarbiyyanta da ku yadda ya to yanzu shin kaɗan nan a karuwa yake koko yana raguwa koko yanzu ne ido yake gani ni a gani na gaskiya ido ne yake gani amma yana faruwa ya daɗe yana faruwa din shekaru ko bincike kika a baya zaki ga cewa an daɗe ana aikata irin waɗannan abubuwan kawai babu wayewar kai ne ba awareness akan yadda za a kula kin ga shi yasa ko da lauyoyi kai magana duk da ba lauya anan za su ce su kes din fyaɗe yana daga cikin cases masu wahala a gurin su saboda ana fara bincike akan su ne daga lokacin da abun ya faru daga lokacin da abun ya samu yarinya amma babu irin wannan wayewar kan a gurin mutane musamman in kin shiga kauyuka na cewa ga yadda za su handling case din idan abun ya faru magana ma ba sa iya yi n'a ma a zo maganan yadda za a yi case ba ma iya kauyuka bane idan kika duba cases da dama wallahi sun fi faruwa a cikin birni cikin birni kafin ki je kauye to yanzu shin dokokin da hukuncin da ake aka ajiye waɗanda suka yi fyaɗen ne bai kai ba abin har yanzu aka kasa dakile shi ko kaka. Eh hakan ma yana da kyau yana da kyau. Hukuncin ne ba a yi hukunci mai kwari da an mutum ɗaya idan ya yi laifi in aka hukunta shi wallahi dubu sai aka ce ka tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro to da an yi ɗaya ko babban mutum da ya yi ɗaya haka a hukunta shi na kasa ba su yi ba wani irin hukunci kuke zato idan an yi shi zai tsawatar ayi fyaɗe ma hukuncin sa ya wuri na wannan dandaka din da ake magana ni ina son wannan a fara yi dan in aka fara yi tun da baki sa bane idan aka fara yi duk wanda ya ga an masa wannan ya san an gama da shi to gaba ba zai wani ba zai kara tunani ko ya sha'awar ya kara yi wa yar wani haka ba idan kika ce dandaka mm. ita za ta ci gaba da rayuwarta bari in baku misali misali um, china mm. akwai lokacin da suka ce yaya sun yi musu yawa suka sa yanya dokan dole sai dai uh, um, a haifi ɗaya ko ɗaya mm, mm. daga baya sai abin ya zo ya dame su eh. da ya dame su yanzu sai ta kai ta kai ta kawo idan ka haifi ɗaya biyu sai an baka kyauta mm. idan ba kwa zaton idan aka ce daddaka duk aka dandake misali yanzu tunda an fi samun yawanci matasa da manyan matasa aka dandake su ba za a zo lokacin da matan kuma za su na nan ba wanda zai aure ai ba ma fatan abin ya zama irin ruwan daren ma da za a dandake a ta dandake kowa muna fatan mu shine an dandake daya to yana da dadi ita Zainab tana Zainab tana kokari ne ta faɗo hukuncin da idan aka yi to mutum ɗaya zai ji tsoron ya aikata eh in ma akwai abin da ya fi wannan wanda zai zama abin da mutum ba zai ƙara aikata ba kuma zai hana hukunci ɗaya zai hana sama da ɗari aikatawa yana da kyau abin ya yi wa kuma in yau ka gani ga wata gobe baka san akan zai fara ba yakka yakka kanwa kamata ka baka sani ba so dole muna neman mafita kuma gaskiya muna buƙatar mutane kamar masu faɗa a ji stakeholders policy makers gabaɗaya su shigo cikin wannan fight in ba haka ba za a yi inda kuma controlling wannan abin zai fi haƙar kuma babban abin da kai tunda zaki ga masu rike da matafin iko su ma ana kama su da irin waɗannan laifukan hmm. zaki ga mutum ko yana cikin yan majalisu ko kwamishinoni ko wasu irin manyan dai mutanen da muke tunanin su ne za su kare mu su ne hope din mu amma kuma su suke aikata aikatawa babban matsala ta kuma babban abin da yake damuna shine a kes guda goma da za mu yi treating sai ki ga gaba ɗaya wallahi yara ne wanda a vulnerable they are financially in the abyss of penury eh, ba su da eh, gata talauci ya yi yawa a ciki sai ki ga wanci su aka yi wa kafin kiji an ce dan commissioner dan minista ko yan shugaba an yi mata fyaɗe an yi yan talaka da yawa dan eh, yar malam shehu to abubuwa guda biyu wanda muka fahimta shine na ɗaya akwai ishu na wallahi kaga an ce tallan nan ba abinci a dora wa yarinya talla ko kuma in of da tura yarinya makaranta sai wata ta jawo ta sace ta dinga taya ta sai da dan wake akwai kes din da muka yi a kuntau a kanan nan kuntau nan kusa yarinyar shekara ta bakwai ba sai na faɗi sunanta ba ta je an koro ta daga makaranta saboda takalmi hmm. ina yawan faɗin wannan kes din takalmi sandal maman ba ta da kuɗin da za ta bata 150 naira da za ta sai sandal yawa amma tana da abubuwan da za ta dan wake dama kuma abin da take kenan sai ta ce yarinyar ta zo ta taya ta ta hakura da karatu sai ta samu kuɗi tunda uban ba taimaka musu yake ba ɗaya daga cikin failuwa na iyaye kenan hmm. sai dai ya zo ya tafi ina ga yana da wata matan ma kamar yadda bincike muna da report sosai comprehensive akan wannan hakan samu kes kamar nawa so cases da yawa ya danganci wanda ya zo mana hmm. wani yana zuwa mana ne ga wa'inda aka aikata ko kuma kes inda aka riga aka aikata kama a ce zainab ta ji kes a wuri kaza ta ce salim ga abu kaza ya faru a wuri kaza wani an riga yi reporting it's just for us me following up mu bibiya mu ga me ake wani kuma wanda aka aikatawa za su gaya mana sai in za mu shiga directly mu reporting case ko mu referring din su to wasu wurare haka muke yanzu haka Zainab, a wata kukan samu kamar cases nawa na fyaɗe mafi karanci? Gaskiya muna samu da yawa. A wata sai kiga kamar ya zo guda hudu biyar wata ran mafi wasu kuma ma ba namu bane ba kamar yadda Salim ya faɗa irin muna haɗin gwiwa ne na ya gani ko yana gurin da shi hannunsa ba zai iya kaiwa ba ko kuma mu hannunmu ba zai iya kaiwa ba to sai mu haɗa kai mu haɗa karfi da karfi mu fighting dan abin gaskiya yana zuwa mana sosai to a ƙarshe me zaki ce to gaskiya wannan matsala idan aka bar shi ya ci gaba a haka yanda kam ake faɗa idan ya wuce karfin kowa baka san wa zai zo ba watakila kai ne watakila kuma naka ne na jininka ke kuma fa ni gaskiya abin da zan faɗa shine a daina daura mata laifi yawanci sai kiga an ce an yi fyaɗe ke kika kai kanki wannan magana yana matukar kona min rai ba na son ji don ba wacce za ta kai kanta a yi mata fyaɗe ba zai taɓa faruwa ba ko ma haukaciya ma ba ta so ka zo ka danne ta kai mata fyaɗe so ina kira da Allah ga mutane su daina wa'annan maganganun ke kika kai kanki da irin abubuwan nan makamancin haka bai da daɗi. Me za ka ce a ƙarshe? To a ƙarshe ni dai gaskiya kirana ga gwamnati ne domin su samu hukuncin da duk wanda ya faɗi aka yi masa mutane za san cewa wannan an yi masa hukunci ne wanda eh ya cancanta a yi masa irin wannan hukuncin sannan kuma kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati ya kamata su ci gaba da wayar da mutane kai akan yadda harkar faɗi take tunda zaki ga wani ma a cikin gida ne akwai kes da aka kawo CEO na Kaduna nan baba ne ma yau sa wanda ke kin gama uwa ma zaki ga wannan ba zai taɓa faruwa ba so ya kamata a ce a wayewa da mutane kai sosai akan su san kowa zai iya yi sannan su sa ido to ni ina kira ga iyaye mata da maza da su ci gaba da sa ido akan 'ya'yansu kuma maza su ci gaba da bawa matansu goyon baya wurin tarbiyyar da 'ya'yansu. Nan kuma za mu sallama da matasan Zainab Nasir Ahmed, Salimu Da Usman, Ibrahim Bala, Safiya Daba da kuma Yawus Dan Juma waɗanda ke fafatukar ganin an shawo kan matsalar fyaɗe a Najeriya da kuma fatar haƙarsu za ta cimma ruwa. yanzu a madadin su da kuma wakilin mu baraka bashir da mana hira da su sai kuma cibahiro da ne da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin. gaida alheri Grace Abdu. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Wacin wani magani da ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawar sakamako a cewar ƙwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO a jiya Laraba ta faɗi cewa a watan Yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan barkewar annobar ta alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaduwa. Masu kada kuri'a a Rasha sun amince a yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska ta yadda shugaba Vladimir Putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036. Amma zaben jin ra'ayoyi da aka kwashe tsawon mako guda ana yi wanda aka kammala jiya Laraba na cike da rahotanni an matsa wa masu kada kuri'ar lamba da kuma wasu kurakurai. masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi don allah ya mu za ku ji wata tabbatar abokan aikinmu daga ofishinmu na yamai a jamhuriyar nijar da wani sabon shirin yanzu kan a madadin hadiza kyari wacce ta taya ni gabatarwa